ga watan jumadal akhira shekarar musulunci ta 1434 alhijiri wanda ya zo daidai da 29 ga watan hudu shekarar bature 2013 al-miladi idan ba a manta ba har yanzu muna cikin kitabun nikahi a kitabun nikahi yau za mu tashi babul kafa'ati wal khiyar babul kafa'ati wal khiyar kamun sannan akwai tambihi guda biyu da ya kamata in gabatar tambihi na farko bayan mun yi karatu satin da ya gabata a inda muka yi magana kan mutu'a a cikin an ambata cewa mutu'a an halatta ta an haramta ta an halatta an haramta ko ina jin na ambata cewa a ƙarshen ƙarshe duka an haramta ta a an hajjatul wada'i sun ba a manta ba shekara hajjatul wada kuma hadisai sun zo da yawa masu magana kan cewa an haramta ta a hajjatul wada wasu hadisai sun zo an haramta ta a amul fathi ko shekaran da aka yi fatahu makka shekaran jiya ina karatu abin ka san karatu ka kai kana sai ka manta babu ma haddasa wani siya ko amma sai shin karatu sai ne sai ne sai ne ki fita ga kadiya kuma a gem Muhammad Nasiru al-Albani ya tattauna ta kalamun tsawil jiddan a cikin silsilatul hadisi sahiha mujalladi na farko kismi na biyu ina ɗaukowa wa nan manta a hito da shi ya haɗa hadisan duka ya warware su abinda kawai ah, ya kamata in tambihi kai ne shine ya ce to yaushe ne at last da an ka haramta shi ka sani magana da shi last haramci da an kai ya ce hadisai wasu hadisai sun zo kan cewa amul fathi shekarar da an kai fatahu makka yace wasa da sun sun zo amu hajjatul wada shekarar da an kai hajjin ban kwana ko shekarar fatahi shekara ta takwas bayan hijira shekarar hajjatul wada shekara ta goma bayan hijira ko yace wasahihu amal fathi ne sahihi abin da ya zo cewa an haramta ta a amu hadisul wada'i fashadun kila an gane yace shadun na ingantattun hadisai sun fi tafiya ya haɗa hadisan duka ya haɗa ya yi takhariji karshe ya fi da cewa an haramta mutu'a a amu a fathu makka shekara ta takwas bayan hijira kuma shi ne haramci na har abada ba a koma halittawa ba ko da wani halittawa ya zo daga baya an haramta ya zo daga baya ta akidi na ba wani halacci ya biyo ba kila mun fahimta saboda ko da mun samu wasu hadisai tun shekara ta tara ko shekara ta goma an haramta mutuwa ta akidi daina karshe karshe duka an haramta mutu'a a amu fati makka shekara ta takwas bayan hijira wannan shi nake son kawai dan ambata fa'idar da za mu samu ta baya sannan fa'ida ta biyu kuma ko magana ta biyu game da wancan hadisi da muka yi magana na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج sai ni kawo daga cikin magana ni kawo idan mace ta kafa ma shara'in ba ka yi mata kishiya ko na cewa ka ɗauki wannan sharaɗin to dole ka cika sharaɗin daga nan sai kuka tada kadiya cewa a to ai ta ko in ta kaha ma sharaɗin ba ka yi mata kishiya anya bai ci karo da in eh, wasu hadisai ba na nuna cewa ta yi sharaɗin da ya saba ma littafin Allah kullu sharɗin laysa fi kitabillahi ta'ala fa huwa batilun wa in kana li'ata shar'in ina da mutuno da magana to ga maganganun da malamai suka yi na farko bari in fara da littafin ne bata muku ne a duba a ciki sayyid cikin sunna al-ishtiraq fi aqd nikahi kawa shar'i wajen kulla aure yace wa na huna abinda muka rihi anan ishtiraq ahad al-aqidayn ala al-akhar miji ko mata ya kulla shar'i kan ɗaya. shuruban shauɗa muqattari na kan bil aqd wanda sun ka goyu da kulli lokacin daura aure ce to bai da daura aure sai mun shar'i kaza ya kawo mai shar'i aw sadiqatan alaihi ko kuma ta gabaci kullawa amma murtabi qatan bihi a hada su da shi yace to ba daura ba ban yadda ban ma baka kai ban yadda ta ce ban yadda sai in ka ni alƙawarin kaza sannan daura kace kai sai ce wa yumkin taqsim ash-shurut al-musawwara to wadanga sharuɗa zamu karkata su fi aqd nikahi ila talata aqsami kashi uku za mu musu na ɗaya shurutul muwafaqa muwafiqatu li maqsudil aqdi shartan da dama sun yi daidai da shine ba kasudin kullu aure menene shine kashkaratin zauja kawai mace ta yi sharadin al-ishra bil ma'rufi ta ce wani ji an ce gaskiya baka da halin kinki kila bugun mata kai? ko ba ka ba da ciwo da kamata ko ba ka kula da mace ni shar'i na guda duk abin da kai na taba ma ka aure ban yarda da shi auren mu na mutuwa kai ma shar'in da dama kuma haka aure ka so kila an fahimta wal infaqi kai ma shar'in ciyarwa wal kiswa kai shar'in tufatarwa wasukuna kai shar'in ta wurin kwana shi ta ji an ce duk baka kula da waɗannan dama waɗannan ai shirya ta aza su ko wa an yi adila bai na hawa bai na dara'ira ta ce to kana da mata amma na sun an cewa ba ta adalci to da sharɗin kai adalci in ɗaya rana kai rashin adalci to ban zama da kai dama a ba aka so ba malam yace au an yi yashtariɗa zawju alaiha ko ko shi mijin ya mata sharadin min Allah ta da min baiti illa bi Ya ce to ba a yi ta gida babu izini dama yi sai da izini ko kaga mata sharadin dama doka ta bada wannan damar ehin eh, wala tamna'uhu min nafsiha kuma ya mata sharadin cewa to kai ne mai ta hana mai kanta in dai ba uzuri na shari'a ba sannan wa Allah ta tasarrufa bi malihi illa bi radahu sai sun ataba mai dukiya sai in ya amince ai da ma haka yake ko ana sa mutum dukiya bai amince ba to duk waɗannan mala yace to fa kuma hukuncin wannan shar'i fa hashi fa hadhihi shurutu ittafaqa ahlul ilmi waɗannan sharɗa malamin ilmi duk gaba ɗaya sun ittifaki ala sihhatiha daidai suke babu matsala kuma wa ala wujubi wafa'iha dole a cika kina fahimta sannan yace shurudun munafiyatu li maqsudil aqli aw munafiyatu li hukmi Allah ta'ala wa shartihi shar'in da aka kafa wanda sun ka saba hukuncin Allah ko sun ka kore manfa aure kamar ni wanda za mu ce musu ashurudul fasida ka an tashhad al mar'atu kamar mace ta yi sharadin ala zawjiha akan mijinta Allah su fi abu ba ta mai da'a to ta ce to ga zakata ha ni ho ban saba da irin haka nan ba ko ba haka ba ina da masters ko PhD kana da digiri gaskiya ta san baka ko ba haka ba eh eh baka takura ne ko to kamar haka nan kaga aikin banzana ta kai aw an takhruja min gairin tace to ita kin gaskiya ba aka ta kaidi ko ko da shi ko ba shi tana fita kai ce sai da izini ne aw Allah ya kasu da zarara ta sha a gaskiya ina yau honorable wane ko ya sarki wane ba a tiya dokan da yau wane ba kawai a ce shi kenan wai a ni gaskiya mai da haka nan dole sai nika bukata kaza ka zo daki na ko aikin wata yake in ta bukata yana tafowa kila an fahimta wala yusiku alaihinna ko ko ta kawo bai dokar to gaskiya ba duk abin da aka ba ta ka ba su ba aka ba su ba to irin waɗanga dot ta gitta mai su shuruɗin na sun saba ma addini aw an yi tadda zauji ko ko shi miji ya kawo sharadin Allah ma Allah Allah ma harala bai wata sadaki wala hawla laka da abin da kamar shi wannan فهذه شروط مخالفة لما نص عليه الشارع وأسن صعب مشاريع ما هكون شرسو يتشي اتفق أهل العلم على عدم صحتها بس يبطن ba ba با بس إنغانتا ba. sannan saboda ni saboda sun kunshi abin da Allah halacci li tadammuni hal amra bima nahallahu anhu sun kunshi al'amari da abin da Allah ya hana aw nahayu aw nahaya amma amara Allah bihi ko sun kunshi hani da abin da Allah ya umurni kila an fahimta aw tahlilu ma harrama ko ko sun halatta abin da Allah ya haramta aw tahrimu ma halalahu ko ko sun haramta abin da Allah ya halatta wa hadha huwa ma'ana qaulin nabi sallallahu wannan shine ma'ana inda annabi yace ma balu rijalun yashtariduna shuruban laysa fi kitabillah ma kana min shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana min aki shartin wa shartullahi awsaq ina fata mu fahimci wannan sharadi na uku shurudun lam ya'muru shari'u biha wa lam yanha sharuɗan da Allah bai hana ba bai ba da umarni ba bai ce ka ayi ba bai ce ayi ba da an fahimta ka gitta ma wani abu abin nan in ka dibai bai ce i ba bai ce kakkai ba da an fahimta sannan wa tushtiraqiha sharaɗin ta kawa sharadin maslahatu li ahadi zawjaini dayan su adda maslaha wanda ga maslaha take ce duka sharadin kaman ka an tashtada alaihi kamar ta kafa mai sharaɗin. Allah ya kuriju juhamin ni Allah ya kuri hamin dariha bai hitar da gidanta gaskiya ita kila mijinta ya rasu ko ba haka ba ya mata katin gida ko ba haka ba shi ɗaya na kuma daga ita sai shi keko daga ita ko ta ɗan ɗiyanta na marigayen katin gida to kanko malam baka da komai sai ya shiga guda ko zaure. zauri ta ce to gaskiya ba ta iya zama gidanka in dai da sharaɗin ta bar ta gidanta ta sai mun sharbi auni au baladiha ko ko garin dai baka yi ta garin nan gaskiya ta sako ta saba da ita babu abin za ka dauke ta kai ta mai duguri ko inugu ko ba haka ba to ba ta yarda da wannan ta kama wanga sharbi auni au la satura ma ko ko ta kama sharbi ta gaskiya ta hete ya ta zun ko mota take ko tsoron jirgin sama take gaskiya ba ta shiga mota ta hiya abba ai in dai to ya yarda ai aure amma duk inda za na ya tafi sai ya dawo tana nan to Allah ya ce dole a tafiya ya hana ayi tahiyat ehin aula to ga ga muhallu shahidi aula ya tazawwaja alaiha ko bai auren wata ta gare ta bai aure shina ciki ba dole na ba umurin na Allah ce ƙara mata ba ƙara mata dole na ƙara mata bayan aure asali ba a kula da afalatan da far'an ba ƙari ba ba asali ba ƙara mata dole na a ba sani ba ko kun kuna da dalili in in ba haka nan ba a ce ƙara mata ta biyu ko ta uku ko ta uku juban to in dai ba amuru ba na hayo ba wannan an halatta ma ko ehe to sai ta kawo sharaɗin cewa ka auren wata kanta ta faka wanga sharaɗin aw an tastamirra fi dirasatiha aw amaliha ko ko za a yi aure amma wallahi ta fara da giri ko ba haka ba ko tana karatu sharaɗin ka bari ta gama in ka yadda ana aure amma ka bari ta gama amma ya ce a amali al mashru'u shar'antacce wanda shari'a ta da shi duk in wanda shari'a ba ta da shi na ba to kaga ta na farko da kenan ko ko na biyu a wanga ilimi na na shari'a da shari'a ta arece mu ilimin addini da ilimin addini hakikatan shi shari'a ta da shi duk ilimin da ba na addini ba babu wani wata ciki babu wani abu ciki kila an fahimta to irin wanga sharadi mu jiya hukumuha sai ce hukuncin su yace ikhtalafa ahlul ilmi malamai sai sabani a cikin fi sihhati mithli hadhihi shurut a ingancin waɗannan sharuɗa fi aqdin nikahi ala qawlayn auren din yayi ko ba akan zantuka biyu al-awwal qawli na farko hadhihi shurutu la tahillu wannan shar'i ba ta halatta ba wa hiya batila babu ta baka cikawa wal aqdu sahihu amma kullu aure kan haka na auren kana nan kila fahimta وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك إلا ما كان فيه إفق أو طلاقا فتلزمه عنده وبهكذا sai ya zan akwai ni sai ya zan akwai saki ko akwai ni ko akwai yan tarwa wannan yake dole na in yace in ko an kai to ya tasa ku ko in ko an kai an intu to wannan kuma in an kai an intu والشافعي والليثي والثوري وابن المنذر والظاهرية دون ذلك قول سكوا لا تهل وهجتهم أن الأصل في الأقود والشروط عندهم الحظر أبين الدليل su kafa شرعي ko kawa a kulla wani abu kulla mata da miji ko a da shar'i asali can asali alhazaru ko an hara illa ni illa ma a ba ha husharu sai abinda shari'a ta halatta in shari'a ta halatta shi shike ne ya halattu to shari'a babu inda ta halatta irin wani shar'i sannan suka ce qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu annabi ya ce ma balu rijalun yashtariquna shurutan laysa fi kitabillahi min man ishtaraqa shartan laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana wa in kana bi aka shartan wannan ne karanta da su sai suka ce wannan kenan na biyu sun ka ce ga wani hadisi duk da yana da dan sabani ga inganci ne amma dai gashi al muslimun ala shurutihim ko musulmi suna akan sharɗan sai sun ka ce illa sharɗan ahalla haraman aw harrama halalan kila fahimta da suka ce to duk waɗannan shuruɗu sun halatta su khalifa mukuta da akali sun saba ma ainihin dalilin kullu aure ko ba haka ba sun saba mai bi an uquda tujibu muktabiyatiha bi shar'i fa yu'tabaru taghayyirha taghayyiran sai suka saboda wannan alƙawalla da an kai ana ɗauka su kamar shar'antawa na ko ta shar'anta canza wani abu abinda Allah ya ce ya ban ma ta mai da shi haram gare ka ko ba haka ba Ya kawo sai ce alƙawul sani zance na biyu ya sifu shartu sharɗin lahi alawai na nan amma wala yalzamu wafa bihi ba dole sai ka cika ba ba dole sai ka cika ba amma wala hu fasl aqdi auren na iya lalacewa idan a akalla bi shuruti idan ya saba sharɗin ba ya ba ka yace ba a kullu aure ba ka cika su amma in baka cika ba to auren yana lalacewa ya warware in tacce in baka yi ba babu aure to kuma kai da haka nan to in ko baka yi ba babu aure yace wa hadha madhhabu al-imam ahmad wannan shine madhhabin imam ahmad wal auza'i shine madhhabin auza'i wa ishaqa shine madhhab ishaqa ibn rahawayhi malamin bukhari wa abu thawrin wa huwa marwi kuma shi an karwaito an umar ibn al-khattab to kaji an samu sahabi cikin wannan ko ba haka ba na wa ya halatta wa sa'ad ibn abi waqqas shi ma sahabi wa muawiyata shi ma sahabi wa amr ibn al-as shi ma sahabi Wahuwa huwa ikhtiyaru shaykh in na ibn taymiya kuma shaykh al-islam ibn taymiya shi ya zaba wa hujjatum dalilan su gashi anna hakika anna al-asl fil uqud wa shartu al suka ce kurena a ce kulla aure ko ko sharti asali halawa an kai sai an samu da ya hala asali da kulla aure da shar'i asali da kulli da shar'i da komi halas na sai an samu shar'i ya haramta to ba a samu ba ke kun fahimci wannan na biyu kun ka ce umumu nafsus nafsun da sun ka zo cikin qur'ani al'amira bil wafa'i bil ahadi wanda sun ka bada umurni a cika alƙawari daga cikin su ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi bauce ko kaza ko kaza ba daga ciki wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula daga ciki walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una daga ciki ayatul munafiqi salatun wa idza wa'ada akhlafa ko yawa sannan suka ce sannan na uku na suka ce kuma dalili na uku kullu sharɗin laysa fi kitabillahi fa batilun wa in kana ni ati sharɗin cewa ma'ana sai abin da yake nuhi as-sahihu ma'anahu ja'a fi kitabillahi nahayuhu aw tahrimuhu kullu sharɗin laysa fi kitabillahi kenan ni ba cikin lantan Allah yake ba cikin wato Allah ya haramta shi ko ya bata shi ko ya kore shi kila fahimta dan littafin Allah ya shiru game da shi ko ba haka ba to ya ban muku shi rukhsatun lakum ghayra nisyan bai cikin kitabun lahi kila fahimci wannan wa illam yujad ma yadullu ala tahrimihi in ko cikin qur'ani ba a samu abin da yake haram bane kana sahihan to sahihi ne kila fahimta suka ce na uku na hudu shi yasa ne ja mu wancan hadisi ne ba da wannan na hudu suka ce hadisi uku ba tun da amir hadisin wannan shi a hujja su na cewa wannan sharadi ya halatta suka ce a haqqu shuruti an yi wafa biha mastahalaltum bihil furuja kina fahimta shi hadisin da muka karanta kenan sun ka ce fadalla ala anna wafa'a bi shuhud fil nikahi aula minha min ghairi fil uqudi kina an fahimta sannan suka ce hadisi na gaba hadisin miswar bin makarama inna aliyan gashi nan inna aliyan kadaba bin tabi jahal ali bin abi talib ya bi'i ali bin abi talib ya nemi ya abu jahal wannan ma shi an shi wanda zadul ma'ad fi hadi khair ibadi ibn qayyim al-jawziya ya kawo ibn qayyim al-jawziya ni yace cewa yayi na cewa yayi idza sharada ar-rajulu li zawjatihi babu yana musamman a cikin zabul ma'ad mujalladi na biyu idza sharada ar-rajulu li zawjatihi Allah ya tazawwaja alaiha idan mutum ya yi shar'i ga mata kai ya ɗaukan mata alƙawalin ba zai ƙara wata mata bisa gare ta ba lazima hul wafa'u ya ce dole ya cika dole ya cika kila an fahimta a doha ya ce fata zammana hadar hukuma umur ya ce umur ga dalilai a haduha anna rajula idza sharaɗa li zawjatihi Allah ya tazawwaja alaiha lazima hul wafa'u bi sharti wajibi na cika sharaɗin wa mata tazawwaja alaiha in ku ya kuskure ya ɗaura aure da wata fala halfasku shi na auren ya lalace shi kenan kina fahimta wa wajahu tadammun alhadisi da zalika dalilin da aka ce abin hadisin gada da mun ka zamu ambata ya kunshi haka shi ka ba mu karara akhbara anna zalika yubi mata. sai ce wani hadisi gashi mu saurara ne abu ali ibn abi an ya nemi iyat abu jahalin kun san wa'ali bin abi talib mijin wa mijin fatima radiyallahu anha amma wasta'adhanahu banu hisham bin al-ghira an yuzawwiji ali ibn abi talib yace wanda yake sai yan uwan yan uwan shi abu jahali sai suka ce to ba auren ma da diyat bari mu tayi mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa za mu auren ma za auren ma da wa ibnata abi jahali ya eh, abu jahali musulunta ta ta ta musulunta ubanta dai mun sani wa kowaye amma falam ya azan fi zalika annabi bai izini ba ni annabi ya ce annabi ya hau membari gashi nan ma ya ambata nan ya ce ni ya ce da aliyu manzo sallallahu alaihi da aka zo aka je inda manzo sallallahu ga lafazin sun kai mai ihwani suka ce mai mun ji an ce ya rasulullah baka jin daɗin awa diyar ka kishiya ga aliyu zai awurki ya abu jahalin ya ni kacci ya rasulullah in ji ni suwara bin makarama yace fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hawo minbari fa sami'tu hina tashahada da ya hawo minbari ya kama inna alhamdulillahi nahmaduhu da ya gama qala yace amma ba'du bayan haka an nikahatu abul as ibn rabi'a na auren ma abul as ibn rabi'a iyata hadisin zanzu zamu zo na bashi iyata Fahaddasani ya bani labari fa saddaqani Fahaddasani ya bani labari fa kuma ya ya gaggata ya ce min ba zai cutar min da iyaka ba kuma ya cika ni alƙawari bai yi ba wa inna fatimata bid'atun minni fatima tsokar jikina ta wa inni akarahu an yasu'aha abinda dukka bata mata rai ba ni so wallahi na rance muku da Allah la tajtami'u bintu rasulillahi wa bintu aduwillahi inda rajulun wahidin wallahi diyar manzon Allah da diyar makiyin Allah ba su haduwa a karkashin mutum guda fataraka ainihin alkhita ba dole wannan magana wannan haka yake sai ci gaba na karanta muku wannan da yake ruwayar ta zo biyu sai ci gaba da cewa ɗaya ruwayar illa an da ibnu abi talib ban hana ali ibnu abi talib yayi aure kawai inda yana so an yi tsalle kablati ya sako min diyata kawai ban hana shi aure ya sako min diyata wayan kiha ibnu tahum ya aure yasu annabi hana aure ha annabi hana aure shi shi shi ibnu kabi ka hujja wai hujja ya samu hujja shi ne ya samu hujja annabi ya hana a aure ta biyu kan diyatai shi ne ka son ku gano yau in mace ta ce ba ka auren ta biyu amma kamu a yi kamu a yi in an yi ba wannan sharadi kamu a yi ta yi ma sharaɗin ba ka auren ta biyu shi ibn qayyim ka sanya yadda hujja anan kila fahimta eh eh yace fa inna fatimata fa inna ma fatimatu bid'atun minni yaribuni ma rabaha wa yu'dini ma ma adha ma adaha ma adaha fatimatu ko ka jikinata duk abin da ka sa ni rashin kwanciyar hankali duk abin da ka sa masa rashin kwanciyar hankali ni ma yana samun rashin kwanciyar hankali duk abin da ka cutar da ni yana cutar da ita inni akhafu an tuftala fa'imatu fi diniha ina tsoron a sa ma fa'ima a cikin ta ga addinin ta wa inni lastu uharrimu halalan wala uhallimu wala uhallu wala harama ni ba ina halartar da haram ba ba ina haramtar da halal ba walakin wallahi la tajtami'u bintu rasulillahi wa bintu aduwillahi fi makanin wahidin abada wannan hakan yace to shi na ibn qayyim ka san yace fi hadha alhadith ehin umur minha idza sharada ar-rajul li zawjatihi alla yatazawwaja 'alayha lazima fil wafa'u shi haka ibn qayyim ya gano ban sani ba ko kun gane wannan ya hidda waɗannan yace gashi Allah zalika yudi Fatimata wa yuribuha wa annahu yu'dhihi والليمه ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوده فاطمة على أن لا يؤذيها kowa ya sani annabi sallallahu alaihi ya ba aliyu fadima kai kai cuce ta ko wala yuribu kai ya sa mata rashin natsuwa wala yuribu ba kai cutar da ubanta ko an ba sharadin ko ba an ba akwai wanda sharadin ko wala yuribu kai ya sa ubanta shakku wa illa nakun hadha mushtaqan fi sulh al ko da wannan ba a faɗe ba lokacin za a kulli fa innahu min al darura Abu na sananne a darura annahu inna ma kala. alaiha wa fi dhikrihi sihruhu al-akhar na cewa ni na cewa wannan ya shiga abin da ka nuna ma a auren aure ma akwai shi yace ya ambaci turki ne daya abul asi yace ya zo na ba ta iyata kuma ya faɗa min abin da zan yi kuma ya faɗa min yayi min gaskiya ya cika min alƙawarin kila an fahimta yace wa sanahu alaihi bi annahu haddathahu fa sadaqahu cewa ya ba shi labari kuma ya faɗa mai gaskiya wa wa'adahu fa wafa lahu yayi min alƙawari ya cika ta'aridun bi ali ara shi na yaka wa ali ko ba haka ba eh ara shi na yaka mai wata hijul wata hijul lahu al iktida'i bihi kuma zuga shi na yaka shi koyi da wancan mana kila fahimta wa hada yash'uru da annahu jaranin wa'ad wannan shi ka nuna ma wani alƙawari ba ni ka faɗi ba wani alƙawari ya gudana tsakaninsu tsakanin manzo sallallahu sallam da shi ali ko tsakanin manzo da shi wancan abu abul asi bi annahu la yuribuha wa la yu'fiha kila fahimta fa yuhayyidu ala wafa'i lahu kama wafa lahu sihru al akhar wannan magana ibn qayyim jawziya ko Ka haka ne waɗannan matsaloli suke kila kun ji a ina jin satin da ya gabata kurin jayar da kila kawalin farko ko na cewa ne na cewa bai halatta ba amma kan ne an ka dogara eh a kan ni ko ka dogara na cewa bai halatta ba a kan cewa ta halattar da haram ko ta halattar da haram ko ta hana abin da Allah ya wajarta. eh ina jin ka haka nan ko aka rasa Allah ko ba ka haka nan ba abin eh eh, eh. a to ni azzama ne ba daidai ba shi a tambayar in ta ce ban yadda ban da sharɗin kakkanin kishiya kun ka ce ba daidai ba ni azzama ne ba daidai ba ah! ta haramta an ka ce ta hana shi dai ba ta haramta mai ba ta hana shi shi wani abu da Allah ya ba shi dama haka na kushewa. ta haramta hana shi wani abu da Allah ya ba shi dama ba wani samai ba sai ka hana matakka ta zo azumi na nafila ko bai halatta to a shi a shi azumin wannan nafila shi azumin nafila za ta ɗauka ba a ah, niyya matsayi ne sai ku ce ya halattar da haram ta ma ɗauki azumi sai ce wallahi kare shi ko ai ya kunci ne to an kare an dare yayi an ce a kwanta sha biyu za a kwanta da kai da matakka shi kenan sai ta yi a wala ta kama nafila sai ka ce a ban nafila ko ba haka ba ni ka hana ta ni a sallah <laughs> eh ya to kai kai ni kai daidai kake ko ka kune daidai kake ko ba haka ko ka kore kuma ka kuma ka hana ta abinda Allah ya ce wai malam ya ce malam Mahmudu ka hana ta abinda Allah ka so a yi ko <laughs> sannan ni sannan ka sa ta abinda Allah ka so a yi ko ba haka ba ina jin kila ku gane kake ku. wato kila abin da ya sa kila an ka samu wannan farki wujiha ta dilin hukuncin an ka saba ko ba haka ba kila kun ji wujiha ƙara mata wajibi dole na ko ba haka ba ko kuma kun mata mummunan fassara ta haramta abin da Allah ya wajabta ta kalimar da kun kasa ta yi mata zayi shi kun kai ta haramta shi ta yi bayi da kuwa jin ta haramta to kaga dole a mutum hukuncin bai daidai ba ko eh sai dai ta hana ta nika sun ku ce ta hana ta abin da an ka ba ta dama ta yi shi ko ƙarin mata dama na in ka tashi in baka tashi bai in ko ba haka nan mamallan mata biyu gare ya haramu in bai karata uku ba ko mai mata uku ya haramu in bai karata hudu ba ko ba haka ba mai guda ya haramu in bai karata biyu ba amma na yadda wanda yake aure ya haramu in bai aure ba na yadda na yadda amma ƙarin ta uku wajibi fankihu ma ba lakum min min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a ibaha ne ko to tawijan ne ibaha al'amru lil ibaha sai hankuri ina so in dan hana aure ba fa yawwa wannan kuma falala ta daban amma mu dauki wujiha inda sun ka dauki hukuncin sun dauki hukuncin kawai halal kila an fahimta ko in amma wannan sharadi wannan ra'ayi ba shi ne a ba an kace ko amma ala kullu halin sai mu ci gaba da bincike sai dai abinda kawai ne ka so in ce fassara da ni ni ba da cewa malamai sun ce idan mace ta kafa ma sharaɗin baka auren ta biyu ko ta uku bisa gare ta sharaɗin yana cikin in ka ɗauka sai ka cika ina jin daidai miki ko na ɗauki ɗayan kauli ko to alhamdulillah sai har yanzu dai bai kure ba sai ka ɗauki ta kuma wanda yi ma daidai yawwa insha Allah كلا أقول بدي باب الكفاءة والخيار باب الكفاءة والخيار أبين أكثر ما كفاءة شين أكثر باع أولي فكانوا مكتب نبي في سنزل لنبس لنئين بدارة دم دولنا ولن كفاءة دولي أكاميتا سيبوك تي كفاءة كمية يا دم sai ya fi a addini dole su zan guda a nasba dole su zan guda a social standard na zaman na zamantakewa wadatar ta ko rashin wadatar ta ya asuli ko dan asuli dan sarauta ko yar sarauta dole ya zan daidai dukiyar ubanta da dukiya ta ko dukiyar gidan da dukiyar gidan dole ta zan daidai sana'a ta da sana'a ta abin da ta karanto abin da ya karanto dole ya zan daidai lahiyar ta da lahiya ta dole ya zan daidai shi ne kafa'a wannan wajiba ce ko ba wajibi ba kila fahimci wannan to gaba da ittifaqan duk malamai sun yi ittifaqi kan cewa babu wajabci ga kafa'a sai wuri guda shine dole na addini ya zan iri guda dole ita musulma kai musulmi ita mumina kai mumini kila fahimta to in an ka samu wannan ya kammala wannan ya zan daidai to saura alkafa'a na saura haƙƙun lil mar'a in ta ga dama ta ce ita babu ruwanta ita wallahi duk wanda kake tana aurenka ko baka taka ko ko baka da ko dai tana aurenka ko baka da ko wace takarda ko firamare baka yi ba tana aurenka ko ba haka ba baka da wani asali kaddara bawa kake tana aurenka wannan shi kenan ko oho ruwanta shari'a ba ta komi da wannan shi an fahimta alkafa'a saurara alkafa'a fi dini yace mu'tabaratu wa hadha ijma'ul umma babu aure tsakanin kahiri da musulma kila fahimta Mhm. kamar wadda babu aure tsakanin musulmi da katara in ba hannu kitabu ba wannan ittifaq sannan ce ka biyu alkafa'atin nasabi dangantaka asali kai dan asali sai ce wannan ga jumhur sun ce ba a kula da shi shi ma a eh, ga jumhur sun ce ana kula da shi amma imam mali ya ce ba a kula da wannan dalili ne za mu faɗi sannan alkafa'atin mali sai yi dukiya yi dukiya shi ma wannan jamhur gaba ɗaya sun kore shi sannan malamai gaba ɗaya sun kore shi ka fa'a ga ɗiyauci kai ɗa ita ɗiya jumhuru sun ce i lalle da haka nan imam malik ya kore shi ya ce babu wannan ka fa'a ga sana'a ku ta izinin iri guda labul ɗinku na karatu zan iri guda kai ɗan boko ita ɗan boko ko kai ɗan kaza ita ɗan kaza jumhuru ya ce i akwai wannan ana kulawa da wannan imam malik ya ce babu wannan lahiya ana kula da kafa'a kai lahiya da ita lahiya lau sai jumhuri suka ce in dai lahiyar rashin lahiyar tana hana aure makasudi na aure to ana kula da ita in ko ba ta hana aure kila an fahimta ba ta takura ma aure ko babu komai ana yi ko babu ta kila an fahimci wannan ko yanzu za mu shiga cikin shurudu na ɗaya عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا هائك أو حجان وأن حديثي كم بات لوكشي موضوع موضوع مكذوب على رسول bai inganta ba ba iji ba ƙaryata ko ba haka dai aka fassara kenan kan gane eh an wato ga Umar Abdullahi bin Umar radiyallahu ya ce larabawa wasu wasu su za su aure waɗanda ba laraba ba su ma wasu wasu su an mawali al'arabu tsinta mawali lokacin da kusan musulunci ya fara a tsibirin larabawa su ne suka shiga tsakanin makka da madina da yan kewaye su ko ba haka ba su ne sun ka shiga sun yi kayako iran farisa ta can da wuri ko ba haka ba sun ka yako habasha zamanin umar bin khattabi sun ka yako sun ka yako sun ka yako ko ba haka ba waɗannan da an ka yako su an mawali duk wanda ba ne ba an yaƙi ya ba musulunci maula aka ce ko ba haka ba yace to al'arabu ba'duhum akafa'u ba'dun wasu wasu su auren su wal mawali ba'duhum akafa'u ba'dun su ma wanda ba laraba ba wasu wasu su auren su da ka san da ba magana da ta ba wanda yazo ya hada duniya ka wanga kashin Najeriya ko ba haka ba ka san ba daidai na ba yace illa haikun aw hajjamun a wuri aure ba sai an samu matsala wanzan ko kuma mu ce mai mai mai mai hajam mai hijama kaho shi hajimu ko ko ko ko mai saka ha'ikun mai saka ko hajjamu shi ya bai daidai shi haka ha'ikun daga hiyata ne hajjamu daga hijama saboda suna yi laraba suna kyamar su yace to kakkaba kai balare kakka ba mai yin kaho ko ko mai yin harkar kaba yakka ko ba haka ba sai su dai abba aku fa'u ba yanzu wannan hadisi ku huta bai bai cikin mizanin din mu وله شاهد عند البزاري ينا هذا شاهد وجن بزار أن da بن جبل بسند منقطع كاجبا شيما بين إنجلتا ba. in kuka ba sabir ya ce mawdu'u shi ma ga wanda ya ce mawdu'u ka sadiki can wancan cewa ya mawdu'u ya ba da dalili har ya ce ibn abi hatim ya ce kadibun ko ba haka ba har yace kuma wani ya ce hadithun munkarun ko ba haka ba nan da an ka guda ba an ka ce wala ushahadin inda al-bazzar an mu'adhin na jabal basar munqati kun ka diba shi ma yace mawdu'un ka tarihi saboda kanka ba ta cikin mizani to hadisai na kwarai ga su wani fadi mata binti qaisin faɗi mata binti qaisin wacce da muka san hadisin ta wadda tana da hadisai da yawa ko ba haka ba ko ku hadisin ta na aure ya taimaka muna mun samai nani na idan mace mijinta idan mace aka yi mata talakun bakki ko gaba ɗin ko mata saki uku lokaci an kai mata saki saki saki har kai uku ko to la na la hawa wala sukuna ko hadisin ta wanda Umar bin Khattab bai san da shi ina jin kun tuno la eh, Binta Qais to sannan kuma tana da wani hadisi da an ka sake ta saki uku din nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo inda Annabi ina za ta idda sai ya ce mata a ki idda wajen wanci ya faɗa mata wajen za ta idda sai ce ke kake idda can wannan mata za mu kai wajen babu idda wannan mata kyauta gare ta tana ba da kyauta tana faraka saboda haka mutane na yawa zuwa gidanta in ki zanna can wajenta za ki damu don waza za su ta shiga wajenta za su kama ganin ki jabir kina watsa suna ganin ki duk ita mata tsohuwa ta ta cikin waɗanda an ka halatta mata a da hijabi sai annabi ya ce amma ki zo gidan abdullahi ibn umu makatumi sai ki yi sai ki yi idda can saboda shi makaho na baya gare ki hijabin ki ko ya faɗi bai gare ki kila an ga an gane ce amma in ki ƙara idda ki faɗa ni sai ta ƙara idda sai ta faɗa mai hadisin hayya wajiya ta ce ya rasu lahi to na ƙara idda amma ba ya daɗe ɗaya ni abu jaham ya daɗe ɗaya ni sai ce mata to fa abu jaham ne fadar rabu bugun mata ya kai wa fi ruwatin la yadaw asana atikihi ko bai doke sanda kullun tana bisa waya ne ma'ana dai kashi ya kawo yawa sai ce na biyu kuma shi kuma awayata su uluku ko ba haka ba irin samarin gana ko ba haka ba da gajin gani babu wani abu ko kwabo bai da ba na ce ba ko kwabo bai da don dan makaranta na bai da koyi saboda ta ce aure kira wacce rasa abinci sai ce mata ni shi a hadisin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata amman dai in ki fi usama ki aure usama ki aure usama wannan hadisi kaga nan ki aure ne mu wancan usama ibnu zaid ibn haritha zaid ibn haritha maulana nabi sallallahu alaihi maulana maulana illa ta farko inda illa ta ko ba haka ba maulana nabi usama baki kirin tinin tinin yake haka kamar ban tukunya tinin yake shi yasa hafin ka kama dan an ka haifin a kama dan surutai soja zai abiyar usama aswad annabi ya kwace su ya kwace su ha usama ya girma wata na usama yana dan matashi haka dan shekara bai kai goma ba annabi sallallahu alaihi na zaune da shi da sahabbai ne da sauransu ana zaune sai zaidun na halata ubalin na zaune ciki fari na kal ba ko ganin usama kace dane na yana da wani ciki sai ga Usama ya tona dugui dugui dugui dugui dugui dugui ya ratsa cikin ya wuce sai wani balarabin kauye ka'is mai dinin sawu ya gano, wan ya hada da wannan didin kafa Usama ɗaya yayi yace kai hmm, to ilimi ne mai kaza yace inda ba don wanga bai yana ba yadda bai bai wanga baki da na ce ta uba ne <laughs> shi ba uba ne ai ko saboda ya ta hanyar wannan ilimi kiyafa ya duba kawahu ta kawahun ya gane min asalin wahidi annabi ya ji daɗi ya ji daɗi ya kakkaɓe kace kakkaɓe riga ya je inda Aisha ce Aisha ke ji abin da wani ya ce yau game da Usama da Zaid ibn Haritha annabi ya tunana ta magana saboda jin daɗin sa. daga ciki malamai suka hidda fiqhun cewa kiyafa ta halatta in kana da wannan ilimi ko ba haka ba wannan kenan saboda tsabajin rashin kamar su baki da bari shi ya ma aka an kace haka ko abu na biyu abu na uku zama ne mula ko zama ne baki ko na uku uwa kai ummu aiman kun san ummu aiman bai ka ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko mai baiwa uba ne ko ba haka ba bakata ya afrika sai yana a ethiopia ta wanda ya habasha ta nan kusa da mu ko ba haka ba to kafin ku da ta rashin gida ga da dan su ta ga dan Najeriya ko wajen baki eh da Najeriya yan kun sani kaga yan Afirka ta sannan kuma yanzu ya biyo makinta sannan kuma uba ne maulana min abin wa ummi amma sai ya ce ma faɗi mata binti Qaisi ko ba haka ba balaraba ya asuli mai jin kanta yace in ki hu usama sai na magana a ce balarabe sai balaraba saboda haka wallahi na baka shawara ta yi saudi ka auren matarka lahiya lau ba matsala kwana da gaske in sun bata duk da girman kai suka sawa ko ba haka ba <laughs> yawa ya halatta wa musulmi kuma duk komi asalin ka ba ya kabbala da kenan ba komi asalin ka ba ka asalin fadi mata binti kaisin da sai ba ka tarihin ka kaji asalin ta kaji bugun gaban da take da annabi ya ce mata wani usama sai ta dan ta ji tsam sun ta san wa usama amma sai ta ji annabi ya ce sai ta ta aurai tace babu wata kyamace da ka alfahari da miji kamar sa Ya alfahari da miji kasan mace ma ba miji ka so kamar miji don mun mace ce alfahari da miji ta alfahari da ubanta ko mm, don ubanta na wani abu amma mijin tawa kaga sai a kashe ta masha Allah saboda haka kenan a wajen kabila ko ba haka ba da wajen hwari ko baki da da balaika sai da hillaci kake wata kana da wani rubutu mana kwanaki ko ya da ta ba sai gano sun ce ba su ba sai wanda ba hillaci kaga jahilci kenan ko to ga malama an ce tawa tawariwa tawari ba ajin wajen uwa ko baki kuma maula bare kai ba kake gaba da ba babu bota cikin gidan ku ko ba haka ba yawa shi yasa ku diba kasa kadan cikin hakikin samir inda yace wal kafa'a nan cikin sharhi yace al musawa wal masala kaka da zama abu guda yace wa hiya mu'tabaratu fi dini ga dini hakula fala yahillu zawadu muslimatin bi kafirin ijma musulmi bai kafiri bai halatta ba shi da musulma walin nafi amma ce a shi dai kash mutane fi hadin mas'ala ga wannan mas'ala ajaibu akwai abin ban mamaki la ta duru ala dalilin babu wani dalili su a kawo na wani da auren ɗiyanmu wani da auren ɗiyanmu ba mu ba wani ɗiyanmu gairan kibriya wa tarafu'i girman kai ɗaya na dalil da bugun gaba da nuna ake kowa ba addini na ba wa la ilaha illallah yace abu ne kawai sai mu ce la ilaha illallah yau ba yace kam hurimatil mu'minatun nikaha likibriya likubara al-awliya yace so da yawa an ka haranta ma mata mumminai an ka hana musu manya-manyan waliyai saboda waliyan talakawa na cikin kun san waliyan ahlus sunna ko ba haka ba ba sa waliyan ba ahlus sunna masu karatun addini sai in kace ka ahlus sunna a ce ya ce ne aji ko ba haka ba wanda bai kaza bai barin kaza bai kaza bai kaza a ita kawo ma wasu abubuwa sai ya ce to dini sai yawa yau mutane sun hara, iyansu mu'minai ma wasu aure da ahlus sunna sun hana ma aure kibaru auliya illahi dun babu kibaru babu kabiru wali kabiru wali kamar wanda ya bi sunna da hadisi wanda ya bi aya da hadisi ko ba haka ba ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum alladina wa kanu yattaquna sunu auliya allahi ko ba haka ba ba tashi ba mahalcin tashi sama ba ko ke shiga ba ba shi ya ta auliya wallahi wasu izamun an sau suna girmama kansu suna kamba kansu sai Samir ya ce Allahumma ya Allah inna nabra'u ilayka min shar'in min shar'in walladawul hawa wa rabbahu kibriyahu ya Allah muna barra mun barra Allah kaka kama mu da duk wani shar'i da son zuciya haifar da shi da duk wani shar'i da girman kai eh da tinkawo da harkar banza ta tarbiyyantar da shi duk wannan shi ne kila fahimta saboda haka wannan shirme na kawai ka sai ba ka ba diyarta sai ga dan kabilar ku sai ga mahilla ce sai ga baturan ce sai gaba sai gaba ko ba haka ba abu na gaba ba can cikin hadisin an ka ce wai annabi ya ce illa ha'ikun afa jamun ba to da aka ji na kwarai din wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce ya bani bayaba ya ku ansaru su abani bayaba sai an ka ce banul asfari ko ba haka ba banul asfar mutanen makka banul bayab mutanen madina ya ku bani bayaba kira kun tuna banul afar in ta hito irin hadisi hadisi ya kamata mutum ya rike su bin fassara ta mai sarki sai ya bata lokacin ya ce wasu kabilu na ba da sai inda sun ka hito ba kafa akwai ma wannan fassara wasu kabilu da ba sai inda sun ka hito ba ko ba haka ba na yi ɗaukul banul ahmar ne ka sani suna mutane su mutanen makka ba banul asfar ba banul ahmar laraba mutanen makka banul asfar romawa banul bayan. mutanen madina kila an fahimta ku tuna hadisin can na herakal lokacin da ya kira sufiyanu yaya kaza kun tuna hadisin dogo ashe ban tambayi ka kaza kace kaza ba ashe ban tambayi kaza kaza kaza ba karshe yace in dai abin da ka faɗa game da wanga mutum ne gaskiya na to ka ga wurin da nake sai ya zan karkashin cikin mulki ne ke kun tuna hadisin da Abu Sufyan ne ya ne hito da hito yace ya tare an maka idan shi kan kan lakat amira ibnu ummi kabsha ko yace lalle al'amarin dan kafsha da abu kafsha ibn abi kafsha yana nuna annabi muhammadu ya lalle al'amari ya girma laqad khafuhu banu al-asfar yace da banu al-asfar suna tsoro ne wannan banu al-asfar ar-rum rumawa da suna tsoro ne kila ce yayi sai yace ya muni bayana ya kulan samu an ki hu a ba da ku ba ku ba ku ba abu hinda aure ku ba ta mata wai ta an ki hu ba abahindin sannan wanki hu ilaihi ku aure iyalai ku aure nashi ku bashi mata ku auro ku auren mai ku auro rawi abu ya ce mana wa kana hajjama iyaka kenan wa kana hajjama ya hajjamu mai karo ko kuma na ga hausa mu sai mu ce ni wanzani babu wanda wanda yake ba wanzani aure ko ba haka ba eh ga hadisi kila ma ga zan daraja da wannan gidan Ahmad suna ne cikin bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba eh eh wanzan nina kaga kenan wannan hadisi ka karya ta ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Abu Abu Himda yayi mai kafa yawa manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji dadin kafa ya ji wa kai ga jiki ne ko ba haka ba kuma ya ga kirki Abu Himda ko ba haka ba sannan yayi mai wannan albushara na cewa cire mai wannan kanji kila an fahimta rahu abu dawuda wal hakimu bi sanadin jayyidin in kun kadiba ga shi na hasan a ci gaba aka kallawo lokaci abu na gaba mun kare kafa'a ko a ashe kenan yanzu wanda ya ce ba auren tsakanin kabila da kabila kaza ta? ko ba haka ba ni ba illa ce ban ba bahaushe ko wani siyata shirme na kai ko ba haka ba kuɗi ba su hana aure wa sana'a kuma a ce wai dan turin baro kake ko ɗan sai da lemu ko ba haka ba ko dan ka akai ha babu dalilin da aka hana ma aure ba ne kana aiki ta ba shikenan jaza ya halatta inda an ka ce ba a yi to sai a ce annabi ya ce ka a gitta sai a ce son zuciya ya hana kira an gane to Allah ta mun gane to amma akwai khiyar in kuka ji babanin cewa mun kai babu kafa'ati wal khiyari to shi ko khiyar shine ana zama aure lahiya lau sai kwatsam wani abu ya kwado wanda Canda ba a san da shi ba to tilasta shari'a ta tilasta ta ce komi ya faɗo ba a baka dama to shi ku akwai takura a gare ka sai an ka bude wata kofa daga cikin kohohin daga cikin wanda aka baka dama misali wanda kamun mu hada hadisin na farko can da wuri da akwai bauta ko ba haka ba dukan ku bai na kun kai aure lahiya lau to ɗayan ku sai samu iyauci iyauci ya zama ɗa musamman sai mu ce mata ta samu iyoci to kaga ana ba ta zabi tana iya zama da ba ko ba ta iya zama kila an fahimta wannan khiyar aka ce ne ko kuma ko kuma daga baya wani ciwo shiga ciwon da kira ka hana ma makasudin aure misali a ce ya haɗarin mota al'aura ta ta ko ba haka ba ko ko ya samu rashin lahiya dai al'aura ta ta mutu ai shi makasudin aure ta amma gashin multi billionaire na sai an ka yaya tace Allah ba mata ayyuka ko ba haka ba shikenan ba ta dole ta araba su tabbata da Allah ta ci dukiya ko ba haka ba shikenan kawai jaza eh eh akula da wannan أنا سعيدة جدا في هذا السنة أنا عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرته أن قالي خيرت بريرته أنبا بريرة زائي على زوجها أتميد أنت من سنة مغيث حين أعتقت hadisin bare shi ma abu uku ya karantar da mu a cikin sunna na farko ya karantar da mu alwala'u liman a'taka mun yi shi ko alwala'u liman a'taka na biyu ya karantar da mu annabi na cin sauta da cin sadaka sannan in an ka ba wani sadaka sadaka kai kana cikin sharifai kaddara akwai sharifai yanzu kana cikin sharifan da ba ku cin sadaka to an ka ba wani sadaka to ya baka kai kana ci kai gare ka ba sadaka ta ba zo annabi ya shigo cikin gida yi ana da dahuwar nama cikin tukunya sai ce Aisha mina ma ga aka dahuwa cikin tukunya ta ce nama na an ka ba ya ce a ashe ko sai mun ci nama irin wasar da ne gida ka yi ko ko namiji miji kai da mata shi sai ta yara su sai ta ce a rasu Allah in nan kwaskanta shi don ka don sadaka an ka bata ka san ku kai zaka sadaka sai ce a ita an ka ba sadaka mu ku gare mu kyauta ta shi kenan sunna ita ga ta sadaka mu gare mu kyauta ta ashe ko baka cin sadaka an ka ba yaron ka ko ko an ka ba wani ko da ke in baka cin sadaka in fanta da yaron ka bai shi ko ba haka ba tunda duk jinin nan in akwai wannan abu na uku da muka son mu gane idan sai kun tuna hadisin dama an aza mata wukiya ko wukiya goma sha biyu ba ta iya ta zo inda aisha ta taimake ta aisha ta biya gaba ne tana biya ta zama ɗaya amma kash mijinta bawa na duk bayi na ko ba haka ba sai an ka ba ta likin ni an likin kake da shi kake amince bi shi a bi ka'ida idan da bawa da boya suna aure idan baiwa ta samu iyauci to kai ta kai kake da shi in in ba su kwanta ba to yancin tana nan tana iya cewa ba ta zama da shi kuma shi in ko ta kuskura ya kwanta da ita bayan ta samu iyauci kina fahimta to shikenan kenan nesa da sai in hulɗi za a yi kila an fahimta zan ya fanta ɗaya mace tana ɗaya to ya bambanci kuma da cigaba ko da kun gane da na farkon da na biyun da na uku da na hudu duk ɗaya ko shi ke na suka ce in bai sadu da ita ba shi ke to haka an kai kuwa sai an kira bari da an faɗa mata an kace shi ke kina da ƴanci ki ce ba ki zama da shi ke san da ma bawa na in kina son kina son bawa ta ce wallahi ba ta so sai an kace shi ke nan kwaso ka an ta kawai sai bai riga ga ta dawo shi kenan kuma haka ya take annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta to shi kenan haka lalle lalle ba an ba ta yanci ga mu ji sai zo har gida yana sallama ta ce ba ta fitowa yayi yayi ta ce ba ta fitowa ya zanna bai rai share wuri ya zauna ya yi ta jira sai in ta yi dan aike ta unguwa ko a ɗake ta wani gida ya ji ta yana kuka shabar shabar da hawaye eh da hawaye hadisi tabbatacce da kuka aka ko komai za ta yi ba ta yi Yana biya don Allah bai jasa ta ki biya ki tsaya don Allah ki tsaya ko kalima in samu na ta shige inda ta shige kama wuri ya zanna sai ta hito kuma ya tana don Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abbas abbas ya ce na'am kusa abbas babban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce baka gani an ban mamaki ba irin son son da mijin barira kawo barira da irin kin da bari ya kawa mijinta akwai ban mamaki yana son ta ɗari bisa ɗari tana tana kine ɗari bisa ɗari barira muji su eh, kuka ya kai ha annabi ji sosai ne yace barira zo barira zo ta zo tace barira ma ɗake ku, ko ma ma bari ko ba mijinki majifu tace ya rasulullah bari tambaye ka shin umurni na kabbala a matsayin dole a bi umarnin annabi umarni na kabbar dole in koma ko ko dai nuna na ce ah, wallahi ba umarni na ba na ya dai ba ni tausayi ceto ni kai kamun kawana ni kai ya ba ni tausayi an ba umarni na ba ta ka rasu in dai ba umarni tabban ba wallahi ba su ne sai mai ce shi ke kuma haka nan kuma hmm. <laughs> haka nan ha bamba ina da hadisin ga cikin wanda bamba na dr bamba na biyu ke karanta muna ina na yana ce ya karanta wannan a cikin bukhari kana yana cewa bahaushe na cewa da yana karanta hadisi yace kayya mu ji ka ba mu kunya <laughs> yace sai yace bahaushe na cewa Allah shi waddan naka yana da shi ko yace muku wa mai cewa kadan sahabi na <laughs> sai dai a ce Allah shi Allah ne sai su wani karin magana sai eh ya fitinu masha Allah wannan karatu alhamdulillah ina jini har yanzu ina daga cikin da ana karatu yana nan mun sha da ya kamar cike washi yawa wacce sahabi na to ba a cewa haka to haka shi kenan kuma muttafaqun alaihi fi hadithin dawilin kaji ba to jin hadisi yasa kaga ustazu ko mastati ba ka sun kakkada mu kakka ja mata ayoyi ka kai ta wuta ko ba haka ba ka zan wani ya ja waɗannan na fata na mumini na to Allah ya gani babu wata fitina nan ba ta son ka kenan Allah ya sauka sai ka take ne mai son ka wali muslimin anha anna zawjaha kana abdan shi addani ne mijinta bawa na shi yasa amma wa fi riwayatin anha kana hurran amma wal awwalu asbatu na farko shi addini na jin kore na sai mu tsaya nan sai mu tashi hadisi gaba a wasaha an ibn abbas inda bukhari amma hadisi ingantacce ya tabbata bangaren abdullahi bin abbas wajen bukhari annahu kana abdan confirm bawa na sai inda baba ana ba amma ba ta khiyar insha Allah to alhamdulillah masha Allah barakallah uh, Allah ya saka malam da alkhairi wannan karatu mai kima mai daraja a tattaunawa da ake sai game da addini abu ne mai kyawu a ce ma mallamai kaza sun ce kaza mallamai kaza sun ce kaza kai musulmi za ka diba ka ga abubuwan da annan inda ka samu rinjaye kaddi <laughs> wani lalhamu amma kullum dole ka ga inda dan hi karkatuwa ko to Allah ya ba mu nasara muna da tambayoyi kamar haka to wannan yake cewa ana gafarta malam shin na samu idan aka aure sannin yarinya da aibi da ban san da shi ba in ce sai an biya ni abinda na kashe masa duka ko da na yi duhuli da ita na biyu sai aka mai da abin kuma ga namiji zuwa ga mace ce na auri namiji mai aibi wanda ban san shi ba ban san shi da shi ba kuma wannan aidin nashi zai iya cuta ne matsayina na mace malami ne na baska sannan kila tambayoyin mata ne ta ce malam na ga ana bambanta sadakin 'ya'ya mata musamman saboda su amma shi namiji ba a kula da haka shin ko ya dace sannan malam shin ko diyar falak kace in tana da kyau da maras ma'ana za ka ga an bambanta sadakin ko da maras kyau ita ce mai addini suna neman bayani aka haka abubuwan da yawa abu na farko dai tambayar da ita farko ya ta a dunkule ya auri mace ya same ta da aibi shari'a ta fayyace abubuwan dama akwai aibin da aka warware aure saboda shi akwai aibin da ba a warware aure saboda shi kuma duk uyubuna aibi na guda goma sha biyu sun ka ambata malaman suke suna jera su guda goma sha biyu mun ga kasa su sha biyu mun ga kasa gida uku na suka zama uku uku ko ko hudu hudu jazakumullahu khairan sun ka ce hudu mace ta ke banto da su hudu namiji ya ke banto da su sun yi tare a cikin hudu ko ba haka ba ma'ana kudin da sun kai tare a namiji na iya samun mace suna iya samun namiji suna iya samun mace to su ne ake ce ma aibubbukan da aka mai da mace da su to inda daga cikin su na to wannan lalle ana kwanci aure saboda su in ya riga da kuli da ita ma'ana ya kwana aure da ita sadaki ya tabbata gare ta in babu karɓi sadaki kaulin da aka cewa a karɓi sadaki ko ba a biya ko a zo ga uba a an so na ba isi shi da zamu cin mai ko mu cin mai da yanzu a karatuttuka zamu tattauna da shi duk da masu hujjar suna kawo hadisin asari eh, magana Umar bin Khattabi amma dai a kula da cewa kuskure ta wannan ta ci sadaki maso ya kwanta da ita in bai kwanta da ita ba wannan shi ne in don illa ne ko ko don aibi ne aka yi magana cewa za a bata nusu sadaki ko ko babu sadaki duk gaba daya wannan da zamu dan wata game da shi shi ma namiji in shi adda wannan illar in da cikin waɗancan na waɗanda ka iya samu ne tabbas waɗanda yana ke kwantuwa da kuɗi shi kadai waɗanda kuɗi suna iya samu mace kuma suna iya samu ne ta sun ka samai shi ya mace suna iya ce a raba su kuma babu wani abu in sai da sun ka kwanta ta gano lalle ta su zakin ta in ba su kwanta ba labari ta jiya ko ko aka yi ta hakiki aka tabbatar da haka nan kamar irin yanda na'urorin ta suka tabbatu misali aka ce aka gwada sai aka iske yana da eh misali ko ba haka ba an ka tabbatar da confirm lalle yana ciwon kabari kusa kaga ba ta zuwa ba za a yi ta kashe kanta kawai shi kenan ta ce ba ta zuwa to wannan haka ne wannan akwai lalle haka amma akwai irin rashin lafiyoyin da ba su tasiri ga aure kuma ba infection na ba ba su raɗo. kila fahimta dama abinda aka magana ko dan ce illoli ah, suna rako yawa su ma sun waɗannan abubuwa kana kula da wannan shine amsa amsa ta biyu cewa ta yi ta ga wai ana bambanta tsakanin sadakin mata ta ga ana bambantawa al'ada ta ka bambantawa ina jin bata ji hadisin da mun ka ja ba mun ka ce a bambanta ko bata ji hadisi ba ko bata ji aya ba ko wani kawai ana yi ne gwargwadon wa da uba ko wali ya yanke masa dakin tiyatai in ɗari uku ya ce ka basuwa babu komi ko ba haka ba in dubu guda ce ka basuwa babu komi sai ya ce ka bada miliyan guda kuma kai da babu komi ko ba haka ba kai wa da kun kai yadda jina sadaki ana yanke su a tun wa a kai tun ɗera hunna kinsara ko ba abin da kai ina da ana sun sassabci ga aure tambaya ta gaba ta ce wai tana ga ana kula da kyan mace wajen sadaki da sauransu eh a ya halatta ka jibi mai kyan kana son mai kyau ko ba haka ba in kun baka son mai kyau duk wanda ka zuga ko da yake an bambanci sanin kyau ko ba haka ba ba hari a kyau ba kamar da babaki an muni ba ko ba haka ba wata fara ko ba sai na faɗi ba kuma wata baka haka nan ko ba haka ba wata fara da kyau wata fara wata baka ba ba ta da kyau ko ba haka ba wata farin ɗaya ba kyau akwai ba wata baka ɗaya ta bakan ba shi asfanta a rakun halin ba shi an mizani ba mizani dai addini an mizani Allah dai yanzu lalacewar duniya ta tazzan mun ta wasu abubuwan da ba addini ba amma magabata addini addini da an ce hata zaka da an ce mai addini ta a to ita abin aure ka tuna hadisin da manzon Allah sallallahu ko ki tuna ke mai tambaya in mace ce ko namiji dai ala kulli hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki Hafsa biya Umar radiyallahu anha yana sakinta ba a jima ba kwana guda ko ba ko yin nan jibril ya sauka ce Allah ka baka umurni kamar da Hafsa dakin ta fa innaha qawama sawama annabi sallallahu alaihi wasallam umurni na ba shawara ta ba in kaso ba umurni na ya tashi shiga inda hafsa ran da ya kwada bai koyi sallama ba alamar cewa ya mai da ita dama ya cikin alamomi ko ba haka ba yawa alamar cewa ya mai da ita yana fadawa sai sauyi ta jahi jahi ta lulluɓe jikinta kamil salatu ce akai ki lulluɓe dama annabi sallallahu Allah ya aiko mai ce mai da ke saboda ya yabe ki da kaza kaza a cikin gaba addini aka so mai da ita irji'i hafsata fa innaha qawwama sawwama mai da ita aure mai da ita cikin iyalinka tsayuwar dare take yi abin da kai a cikin ka ita da aure ko ba haka ba shasa tabarbarewar zamani na sai zan mun fifita wasu abubuwan da ba su ne nizar shari'a ba abu na gaba shi ma da ana la'akari da shi in ke ce baki kun sai sagwari mai kyau tsaye da ke zanne da kyau ba mai illanta tashi ko ba haka ba in ke ce baki son baki kin gani an ka ce ana magana ki to kin ga telen ki ce baki za mu kuni ko ba haka ba in kin gane hori ta so wanda ba shi kika so babu komi in dan gutu ko dogo kin gane babu komi duk wanda ba ki so ki ce ba ki so shi kenan ko ba haka ba ke ma wanda aka son min wanda aka so ya kasance gane ki shi ma haka kika so ki gane shi ko ba haka ba wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wanda aka son kafa wanda aka son matar ka kai ma kawa kai ma ina son ta ga kawata ko ba haka ba sai ga mutum ji malam Jafar sai ga mutum na shar'i sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza ko ba haka bai shar'i ya shar'i Sai wanda shi kuma ko guda cikin su bai cika ba ko ba haka ba kaga wannan zalunci ba eh ce sai hafiza akwai wani wanda ina halatta karatu ce kamar dai ba nan garin ba ya kawo ta ɗin sai hafiza amma kun wani abu daga fatiha zuwa zuwa alantar kai da shi ba an barazana yake da shi mai kuɗi na in yanzu sai ce sauke ke san ko musabaka kai su masu rikawa suna jiba qur'ani ko qur'ani jiba miki ko musabaka wai wai ko na ko malamin musabaka rika qur'ani sosai saboda haka ka ɗauko ya duba ta har da ta sai ya ja mata ko ali ibrana ko ni kai manufa ce yana dibe ta in ya ga tayi mai ya ce shi kenan in ba ce mai ce ba haka ba shi kenan ya ce ba ta hadda ba shi na tsara kula halin bai in takaita duk abin da aka so ga mace duk abin da miji kaso ga mace mace in ta suna bukata ta babu illa amma da kullum a sa addini shine gaba insha Allah wannan yake cewa matar da aka saki saki daya ko biyu kuma tana da ciki amma ta ki zama gidan mijinta tattafa gidansu shin ko akwai ciyarwa akan mijin dole shi ya ci da ita eh akwai ciyarwa kware da gaske akan mijin ba duk dai akwai ciyarwa ga saki ko kada in yi wahani akwai ciyarwa in ka saki mata dole sai ka ciyar da ita sai dai da yake ya ce ciki yawa shi ka magana a to ai san ko gida ne ko gidan su ai cike shi da dare dai wannan wajibi na amma abin nake ke magana eh dan ka saki mace saki da ko saki akwai magana ciyarwa ko shi ne ka tuntan baba. babu ko in za ta sunna ta tsaya gida ne eh in za to in ta tsaya gida ta idda wajibi na ci ta shi ne ka so in gani wajibi na ci ta ko muna da dalili mun ka zo ko to alhamdulillah in dai kuna dalili a rike dalilin to in wani ce ne ya ji na ce ban ya dalili sai in ce su kun kace kawa to madalla to amma in dai da kuke tana to wajibi na kaci da kiki wajibi na wannan doka ta kaci da danka Allah ya samu ah, wannan ya rubuta doguwar takarda mai magana akan wata mata da ta aure wani miji ah, wanda kahinta aure shi ta taɓa yin ciki na na na iska an ka zuban mata to shine kuma ta tuba tuba ta kwarai kafin su yi auren to bayan sun yi auren suka yi tafiya sai suka yi hadari na mota eh, suka rasu su duka to shine uwayen wasu daga cikin uwayen nashi yan uwa ne suka ce waɗancan mutane sun zalunce su bayan sun gano cewa ta taɓa yin cikin iska aka zubar um, uh, eh ɗan uwan ita mace to ne suke tambaya shin idan mutum ya tuba tuba ta kwarai ana amsa sa sannan shi idan aka je lahira shin akwai hakki ga shi wancan mijin ga uwayen wannan yarinya koko ga wancan dai wanda ya mata cikin iska tambayar da an dagula ta sosai amma dai kawai fayyacewa in dai mace ta yi da nafsa wa'un ta yi ciki ko ba yi ba tabta da baya ta tuba tuba na sohan tuba ta tacce tuba ingantacce ya halatta aure ta sawa'un ko ta haɗi ta taɓa zina ko bata faɗi ba ba dole ba ne in mutum ya yi laifi da ba ya gane kuskuren ya tuba ba tar ina ba in za ku yi mu'amala sai ya ambata ma abin da ya taɓa yiwa addini bai ce haka ba ba sharadi na ba ta ce to in dai za ka aure ni ka aure ni amma na taba zan sai dai na tuba ha ga irin kwama ta lafa babu bukata haka nan ko ba haka ba ba dai ta tuban ba taubatan nasuhan to kenan kila an fahimta eh wannan shi na in ma kuma abin ya ya bi jiro ga haka nan kuma ta faɗa mai da cewa ya ta tuba ga wannan ta ganin babu wata matsala game da wannan insha Allah bukatar tubar ta aka bukata in ta tuba wallahi alhamdu wannan rasuwar da suka yi kuma wannan kaddara ta min Allah ta'ala sai da kaddara yana daga sharadin imani a wannan yake cewa ko yana halatta a bi malamin da ce idan abin ka ya bace zai ce ka bashi zakara mai kohato kenan shi maka wasu abubuwa yana halatta a bi shi sallah to yana jin yawan ga dan kibbuna ko boka ko in dai bokanci na ko kibbatanci da wani abu to ba a gaddu mai su sallah ina jin kwana ko bara ko bariya na mace ta shekara ta mun kai kitabar tauhidi anan da sahi ko mun ga karanci wannan mun karanci kitabar tauhidi ko ko ba rana ko mi lallai duk wanda ya sihiri kafiri na eh, mutlakan babu wata rigima game da wannan in dai sihiri na ki da fahimta in shi ka magana in bokanci na aka duk da dai ban san abin da ka amma in dai shi ka magana magana boka ko magana duba ko mutum ya shi ya san gaibi ko wani mai kama da haka bokanci na bokanci kahinci na faɗa ma kowa wannan babu keke ke ba sabanin mallamai na ba kila an fahimta ka san wasu na son a sabanin mallamai sai su zaɓi wanda sun kai to in kuma ka ji sabanin mallamai wa ba ta an kai daidai na ba guda daidai guda kure haka take wallah wa amma dai shi wanga ba sabanin mallamai na ba qaulun na min min Allah wa rasulihi kila an fahimta in dai ka ce ya hukuncin da yabbo ka sallah sai in ce ba a biya sai sallah in ka ji ta babu ta shikenan a tambayar mu ta kusa da karshe za mu tsaya ba duka bane wannan ce menene hukuncin auren da aka yi alhali yarinya tana da ciki ba tare da sanin gidansu ko mijinta ba kamar yadda yake faruwa yanzu mata suna zuwa wajen samarinsu su kuma sadu da su cikin lokacin bikin armensu Allah ya sauka bari mu kibance mai lokaci gaba insha Allah magana ta babba kwarai da gaske malam ya yi ishara lokaci yayi in nace in tsawaita zan ajin nan bai dai halitta ba hadari na babba amma za mu mai gana bai dai a gaba